umrana da ke hadise hilla nangiri eh, eh, humrana maula usman bun affan ati ida usmani wari ada salliji ñokkelliti nantina salliji ñokkelliti e gadariti aga salliji lagene na salliji mo on koye soronga ada jinŋutu na jogi kittenga i kittumpindiya gelliyo keke adi kittum pilliyanki tanu sikki sage ari kitti teyenŋutu naru jikke ada jilli rakkenni na kuju kuju na kuttelli nugunnendi na ñilla suñini bakka ada kenya sage ari yago ñanki tanu sikki adi kitte ñanki i kittu ku hilliyanki katti segeñantombonga tanu sikki sage ari imme masayi imme masayinde toru masayinden na kenya nogondi sage ari tanun pilliyanki tanu sikki atida faren ari sallallahu alaihi wasallam a salijirage ko idan ke salijirage mo ay aga duguta faren da mani ko faren ti serebe gana salijirage ko idan ke salijirage mo sage anda raka nu hilli salli alla dangan nafilan anta andu anta andu masalan ni ti hohoy mana salle ken ondi an lenta hoho makel gelli dunam pia ken ni yo gora watini e seren kana ken kay nyana mo annan kato araka no hilli sallini anta simmene hohoy anga simmene yo ka me nga naranga anna here nya anna latu ni bakadu sirebe gana katu ken ngani Allah wa anñunu won ka farni dunubu keɓe ga sawe kendu kuna maremu mum ni jinni ho ayi a sigiran koorengani ogan kawa onan pammitay keeri abdoullahi bun zeydi nangiri abdoullahi bun zeydi a ida tirndi faren calli jirage mogon ga sallllahu alayhi wa sallam adamani ko atina yo ke ñaariti igada yo kelliti a salli jirage idangani ko agada faren ari aga salli jiragene mogoɓe ada jinjoxi kittenga gelliyo ke key i kittum ada adi kittum pilleyan kitanu sikki ada jinŋutuna arida kendi na kuju kuju na kuttelli nuxunnendi ni nuxunnen konko ada kenya tanu sikki ada ñati kesundu sikkiya sage ari ya yaxu ñanki tanu sikki ari kittu ñanki ke da ko nanta ari kittu ñanki tanu hilliya katte segeñantonben sage ari iki kittello yo kendi aɗa jingutu ni imme masahi torum pilli masahinde na imme masahinde ñaadi ari joppati kane ni i kittu ko hilleña nayi ro i teŋenga ni deŋeti halle na ñille kittu ŋuttuti halle ti kane ari aritanum pilli yanki atida farengari sallallahu alaihi wa sallam a sallijirage kunduwa kendu kuna maremu serebe ganayi sallijiragene anna sallijingutu ke mogodi ke sabati fare sallallahu alayhi wa sallam yankin ñankinde ari riwaya yogodi ari kille yogodi ada suhunu ñankitanu sikki sikki ari killeyegodi nantadi suhunu ñankitanu hilli hilli ari killeyegodi nantadi suhunu ñankita bane bane serebe gana kubanin be suña a su sahante ñani an callijin cahante ñani yo xa keɓe timmante ngani an na ñattanu sikki sikki lojuru kaman kaba be gana salli jira gene an gan xawa gollum batuni imey moxoɓe aya hay key an nan kittum pelliyanki yeddangirono jiño kendi an nani hoho nyana an na tempi na nani janki an na linogenga sallijincu hunu an na jilla kendi na kuju kuju na nugu nendi na nugu nendi sage an na konko na nugu kera an na jike suñi baka an ni batundinume ko tanu siki sage an na nye so ñanki tanu sikki nawutu gellanteŋe ŋa na daga wara sinke ŋa ado nawutu torubane ŋa na daga wara torubane ŋa sage an nan kittum pilli yanki katta sigiñantombonga tanu sikki amma anna anna sigiñantombo lombi yankinde nogondi an na ñimmen masahi keñata anna keñana tabane nan kittendenge halle an na naariti kane an nan tanum pilli yanki tanu sikki an ganañi gollu kuñana an ni mera batundi meyi ko imera batuntenga mei mogoɓe ke halani. fare sallallahu alaihi wasallam aɗo ñamari onan fammin kotaku ti e kambadu salenga salli jimbire ma sallin bire bari faren jaabi sallallahu alaihi wasallam nanti e, laula an asuqa ala ummati aw ala nnas la amartuhum bisiwak maa kulli salat i gantaxa kanna nanti i waqqotondindini immatonun kamma mai wakkatu ni ni soron kamma gambinga ini nyamba ñamanni ti kamboro nga sali wakati su kenya sali jimbire ma sali nga ati angana yi yirono sali ndi nan la kenya kenñankiti kambo nga hari kenya nanya wakati buccinne ay an dabari sire xaabe ganani an calli jirage halle e allo sali ndi anku sali sika nanti a hanke nga ba ma hanke ma farin farenti sallallahu alaihi wasallam me sikka gana serebe kita hinu hillan annan magan callen kutu ma an gana timen kita manda kannen mugu hanke ke bugu kanne anda mugu ma kenga he anda timen kita kenga man kita su annan maga an callen kutu e maremu senoye a kote ñani on kawa on pammintaxutayi hinu hilliwano faren du kabayi aɗa qotondi moxo siri bayini kootayego farenga dangini sallallahu alaihi wasallam sahaba nu ñogon waɗa battenga ari kaburanga kabura nu hilli aɗa maniña aɗa tamani gingen kutu gingi xaye na ledu kabura nu ku hilli kamma ati ku kabura ku mu hilli iwayangan xateendi ke iti gingelelwa ma alla sa yangan kate kena newoyi kama iti gingu ku hilligama kawa tamari gingu ku hilligama kawa ala ñaati maniya bayini kusuro hilli idu banu benyi a ta busi kutte da nga busi kutte ñini daja wakati sudanɓe bane kega añi terne soron naxa tinnami maxu ñayi ku gollu hilli a sababu nga igaro kabura ñangankateyendi annaba ñangankateyen gadi kita kaburan nogondi kendi kuna hadamaren me an gana daga haji tuge kenya halle ya ñakani annan durogoto annan pammi annan du qurandi nami maxu hiyani amanya awa hadamaren men gollun cubanondini arno kisai ken gana dangi maremu on kawa onatu sallidin fallanta hinungani nui an gana bane togono an callijin bononte ñani man na sallijin ŋutuwa kenni kiyayi nanniyande ado an ne ñe soñanki ado an nan ki tumpi tumpilliyanki katta segeñan tombonga ado na imme masayi ado na tanum pilliyanki katta segeñan to eh, eh, tanceriñollum liya an na gollu kumere batundi ke moxodi sallijin cunnanta hinu aho hanan ni kai an ganay salijila gene anna bismillah ko annan daga ron pilliyan ki tanu sikki anna kamor sade mutu sali jimbre anna laqen kuju kuju adona jillan nendi adona konko bakka sinke ga serebe ko yugo annan cinken jaga jinnan kinye wure danga an ganay su hesu yankini anna yanki tanu sikki sikki anna anyi men masai an gana ña ñimme masayini an na toru masayiti masayi do ji imme masayinden a aɗo an nandiro mun na an jaga ke tan tandiro mun ga a ña kittindiro mun a aɗo an ganayi fofo ñana an na jungati tee ga aɗo na sallijin bira laton latondi an ganayi sallijiragene ke a murunten nga an nan kittu ñanki katta segiñanton tombon an na tombon segiñanton bollon di yankindendi an gana yan tanu yan kinaga kata tancel nyellenga an na tancel nyol londi salijin nogondi e, salijin palle an na ke duwawu ko annati ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahuma. ij'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin farenti sallallahu alaihi wasallam serebe gana duguta sali salli jiragene an gana ke duwawu ko iwa arjanna holla ku kustegi ŋuñinan kane nugani sallijin konin tahinunga serenganta kawa anniña kenni ke ayi an nan calli jirage dingira sobintenga ma na dingi kittu ñanki no, mantanu noxusu agatan na yanki tanu sikki An kene daga kenya tanu naxati ma tanu karagi ma hibe gan puno kenga mana jimbonondi ma na sunna toxononga ma sunna eh, ma hibe gan puno sunna bane ado nan callijirage tiyaxare nji kuttenga yo tuwano ñogonu madunge ti kenga yogonu anti antara gana sirenga salijirage ne tiyaxare nceno jikuttenga kenya jirage jikute ma eh, janaba yanki jikutte xa tuwanu ŋegunu maxa a dagante ñani fofontadi maremu man do mani xana salliji bonondini hohoga bakka kane do falle awa salleji bonondini na wutu sobe tanji aɗo kentana madi fofo ga bakka kane do halle agana bugu sirenga an callijinga bonno xen qoqotenga salliji bonondini xitu agani be kita an ancal jilage halle ancal jinga bonno ma serebe gana sukure anda yiga ho yiga manga sukure nan nan bogan pakilendi an ancal jinga bonno turu ngana serebe kita ancal jilage halle cal jin bonno ado kebe ga ridda nan bugu silama gondi na lo kafira gondi har ngana ile nimisi nanga sage silama an cal jin bonno tenyen ado kane memende kenya yigo anya kare foganta kamasu an kitenga katai anti jinga bonno ado ya xaren memende tu ano ñogonu digamu nanti serebe salijirage na kati an anti jinga bonno yogonu xatilla meme nan kati yaxarenga anta salijin bonondini alla gada lamus kebe ko qur'ana ke noxondi ken ni yaxaren caqalle maxuñayi bayni fare sallallahu alayhi wa sallam ani ne a salijirage halle ani yaxarundu banumbe sumbu ni i kumenda kumenga na, na, na foyindi ana bo katta salliranga anta salliji wuttu kendi kuna ni kenga eh, yakaren memen denga sallijin bonondini faren mañi kende barni bayni silaminu ñaxene fare ñayi ona fare ñatu ñaxe honga ho hohoña o na do ke ñayi gelli kenga manya hiya a xerxerentengati faren mbane ay sallallahu alaihi wasallam marem kendangiyen palle fa sanguntaku be ga sallijin dangani ken korenni sallijinni hoayi awa suhunun cenondini awi norondini lakara kota duna do lakara su sallijin ni hoyi aga suhunun norondini ko farengata ko mogoɓe sallallahu alaihi wasallam sallijin ga ñana foyi awa ñana sababu a allah ga junubunun بين ke ke saha nangiri بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تودع فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أزفاره رواه مسلم عثمان دكي حديث هلا نجري فارنغا صلى الله عليه وسلم nanti misilme sugana sallijirage na sallijin cirondi putunda hinu suɲa a suwa bakka an cohunundi ma an cege wure hari junuwunu benu ga an cege ɲonŋure i suwa bakka keni hadisi ayi aga sabati farenga nangiri farenga sallallahu alaihi wasallam abi ta gada hilla ati أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط rawahu muslim rawahu muslim abi hurayra ta dake hadise hilla nangiri farenga sallallahu alaihi wa wasallam ati ntaka tongoni hongaba kebe allah ga junubu nu nka farnitayi aga daraja nu tai ita dangani namu a kono dangani ati na salliji nkiñandi dingira konin tonga kendi kandiya eh, ogana hay mare mu mullenganari sasa seren na jinŋutu nan kitte mero jinda nan maga sakati na anta anunda an kittu ñanki ada ñeso dingiranu kubenu abada hanke ñaga kun katta mullengan torono keñena gati isbaqul wudu ala almakari an nan kitte ñanki nan kitu ñanki nan cege ñanto bollondi nan tanu ñanki man katta an tance ñe lumpilli kamma na salli jintimmandi quoi aɗo na ah, ah, tanguttanga bondi katta miside nga aɗo na salli dugu salli halle sere kenni kiyayi intizaru salati bada sala ahiti ke nanti an kaman nan taxu misidendi anta daga na hohoy anta golle anta hohoy haju ganga an gille annan daga ka kenni kiyayi kebe hakile ñaga miside ña kama a hakile nga salli ña kama wakati su salli wakati ga kiñe a gadani golle a awa ken golle wala ana daga salli ken kama ñana hakile na ma a aga salli duku abada a gada su salli hibe ga anni ken palle akilu na do ken bane kotta ken gadani hohoy ana ken la ana daga salli farenti fadhalikum ribat fadhalikum ribat ni fonga akanun tengani mana serebe ga katun yonkin tigini nan duro oto keme batiye kamma ni fonga akanun tengani abarajen korengani ke saha sahanangiri abi yi radiyallahu anhu nanti mumini ngana salli jirage a gani ye ñanki junubu suga yesondi awa bakka aga hayndi katta hibre suyi aga ñanga maxa futunde nga allah wa kun junubu nu xa farni a gani kittu ñanki ken moxo bananni ani a gani tanu ñanki ken moxo bananni ani junubu nu nga bakka ma jilagare be ga tollini bakka su hununga gelli sallijinga kendo junubu junubu be yi junubu num polagarenga bakka dome ma agan bugi salliji ke gondi a senne anayi junubu suntayi mare mogana hayi sallijin kore koreni de ke bana kottin kawa na sababu a ogo hammillono sallijindi onani o senne ngani abada kenya salli wakati ya amanya salli wakati ya an calli jinga bono an nan daga salli ji tana wutu an gana salli ji wutu ha a ho sire an na raka nu salli allah dan gani kesu oga gir kube nu konno nanti salli jinga ku junubu nu kafarni ani ke ayde sire be ganani an garan kilun to kedi an garan du tanga junubu darunga hibe nu ga nyana ma nga allah wa kun kafarnan dan gani tiku golluyi ha serebe ni an ho ho gani junubu darenga anke nga kenya tanga na daga salli jirage a salli jike wannan junubu nu kafarni magan dunene bayni serenta serebe gani ni anke nga alla kemparan koyni manga faran kemparan koyni anke na na tanga kume kumenu golli e eh, bucunnunya alla wayan panan junubu nundi kenni hoyi an kamanga dumar sana yo on kawa ono kilun toxo kedi ke ngana dangi maremu o hanniro masayinden kiite ñaadi ho finun pilli kamma ma kawasi yogonu watinada suseti tu anta hatajini nanto na ko na qurandi yo ho finni maniya ho finni hoayi iga dabar ni gelli fatenga ayogo wadi xa anta ni fate ko sasa oga ke wakati bedi yo kuppinpoga ɓe waɗi a nani hate heydata bari fo tanayi imma nani hoolenga ma kentana iga daɓan ni rundi na, na tallaɗi masayindenga dagana kama kamma kuffinum kama kamma gelli bai gana kufin ku hilliyatu sennaku ña kamma sennaku ɓe ogada yere kenni sallijin palleya an gana duguta salli jiragene anda huffinum pillirondi salli wakati tana ganari ma andan dan calli ji bono an ga munda an na salli ji tana wutu eh, an gana salli jiragene an ga masayindina kamma ana ken mugadi idas kawa sinum pilli ha kite nkence huffi ñayi kuwa masayinde ña kawa sin nkamma gelli an gana kawasini ku hilliyatu senna hundi yo yogonda kenya sartiya kawasin kibarendi iti amma gani foyi hibe neyengani mogo buru hatinga wuri ado amma gani howa kadi bogaye gayi bogaye ke korengani yo ida ke ganya sartinga amma ga nya bogai gai bogai be korengan yo si ke kibare tuwano ɲɔgɔn dunge ke sarti be oga gira konno i yogonuma dunge ite hara ganani ane ngani mɔgɔ su agada tan turita a awa a awa dagana an na masayinde ñanga kamma yo bogoyen ka ganani huffinga ma kawasi agamaña ya a awa dagana an na masayinde ñanga kama. kaganani bogen ga koro faida tanjun ko mumancu bogu ma tan taxanden cuwa baka sellanga awa kembire anta dagana an ga masayindina kamma masayinde huffinum pilli kamma ma kawasin kamma wakati ñanayi farenga dara kutu wo dangani ati gana ganani an gani taxana ñayi an ken kamanga dagana an nan masahinda kamma wurodo kiye kenya ku fingama kawasi an gana yitu senna kun kamma awa dagana an kin kaman nan masahinda kamma wurondo kiye serebe ganani tiranan kai a awa dagana kennan masahinda kamma bito sikki wurodo wuro, eh, bito ku siki a wuronda kiye an nan masahinda kamma masahinden kiiten ga bonno ku finun pilli ma. makka wasin kamma ti hinu dantantoyi aho hana janaba ngana sirebe kita ma hodan kita herentai manna ñankiya hibe ga yankiye wajabindini ko ilisu ma haraka foro uta anga salijirage anga naliŋanda ngani an na masaindenŋutu homu kei ma sirebe angadi hilli i hilli subagandi Masa masayinden kiitinga bonno mangani idu banin be bagandi kenya an munguba an ma munguba anda kufinun man manda kawasinyatu an kusa mungu andi idu banin be bagandi mandi hillisu bagandi masayinden kiitenga bonno dalile be ga kei ila ke hadise hilla nangiri mughirata bun su'batay qala kuntu ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما رواه البخاري مغيرة بن شعبة صحابة ينكي أتي إلو فارنيس ترك الذي صلى الله عليه وسلم فارنغا صلى jiragene i daga nanti ina ku fini ku hilli bagandi atan atandi purana itanu ku yanki saliji ke kebirenga farenta dangani ani wara idi hillirondi senna ku ɲa kamma kembire kempalle farelli masahindi itanu ku hilli kamma maremu sartinu dantantuwanonga gelli masayinden sartinunga ku finun pilli kamma ma kawasinga kungana maga fogu awa dagana sere na masahindi kamma agama mogo fogu sere sudangani anta dagana anga masahindini kamma na satun naxatiyani iho hana an ganani kawasinu eh, kufinu ku hilironinima kawasinun pilli an ni yete an ni yetu niyetu sennaxun kamma mana an ni rondini an ni rondi sennaxun kamma sennaxu be gani wona do an cali jirage halle an ni rondi ahillandi kufin kuhilli makawasin kuhilli benu an da an nalli masayinde ñangi kama i menu jatin nanni i sennengani i sennenga hesu antadagana an ga masahindini gana ni bana sennengani banan cennenga he antadagana an ga masahindini kamma a sikkandi masayinden na ña koso tugunne di ka koso kore. antara gana anga ga masayindini kam kosa tugun neni mania fofo ga sallijin bonondini aganta ganta yankiye itini kenya dangana kosa tugun ne ko hankenan mboganga man nan daga joxedi nan daga tanji ma xen ko ma kentana ma xitunan kamallaga ma kuntana hoho ga sallijin bonondini a ganta yankiye wa jabindini itini kenya dangani kosa tugun ne xa hohoga yankenga jabindini keñeni qoso qorenga kendi kuna hohoga yankenga jabindini a ganan kita a masayinden kitenga bonno dalila bega kenga e ke hadise sabati nangiri safwan bnu usaliya radiallahu anhu qala amarana rasulullahi sal llahu alayhi wa sallam ida kunna safaran alla nanzia خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم صفوان بن أسال على كهل ننجري فارن صلى الله عليه وسلم أتي فارن دو نعمري e o ganagni tere killendi o maxoxo finun bagandi pito sikki noxondi urondo kiye a ganta janaba gani be kita ganta janaba gani be kita ka gana ni an ga daga tanjiya ma so bai langa ma kan ko ma kentana anta hataji na an an ku finu bagani ma kawasi yo ka janaba ngana hoho kita ma hibe ga o janaba ga yankewa dini kendi kuna awa jabintenya ne an nan ku finu bagandi an gana yanki an ga sali jirage an ga mun na masayin danya an na wutu homu kei naxatandi masayinden ñana wakati keɓe faren gadara kutodangani sariya gadara kutodangani faren gada tuyindoyi kenni kandiya serebe ganañi taxananga wurodo kiye tampile do lernu naxati noxondi an ga masayindina kamma serebe ganañi nga. bito sikki a wuron do kiye an ga masayindina kamma ken gana timme hara ganani eh, o gara kusatunu benu ko nan sawe kumbanu be gaman kita awago uccen timme masayinden uccen timme herentay biton cikkin timme halle musafir ganken nangani teranandangani manni bagandi a akadi an gana salijirage anna leete anga munda anna masayinde ña anna wutu homu kei xa serebe gana ita xana nga tampille do lenu naxatiga a awoxo an xa wucce ñeme an gana ñamunda anna masayinde a kamma manna ñille saliji eh, i bagandina xadi anna saliji mutu an gani yetu ken palle annari masayinde a kama. bayni ke sabati nangiri aliya radiyallahu anhu nanti fare sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil muqim yawman wa layla wa lil musafir thalathata ayyam wa layalihin yani fil masih ala al khuffain serebe gani taxananga an kengamanga masayindina kamma wuroɗo kiye kebe gani terananga bito sikki awuranda kiye masayinde ñana kammoxo hufinum pilli kamma an ganañi masayindini an gana salijirake an ga duguta an ga an nan na sago an talli hankanma nautan tan ka na su an ta an ta nogen ka an na ñana ke mogo banan nay nan kitten cago an talli ma na ma segene faren eh, sedna ali radiyallahu anhu ati dinan ganni waraya gampinga ni siren nan masayindi eh, tan nogo ña masahi dinan ta kammunga bayni no ña nci in. da yoka ida farengari ama sayindini yadi kendu kuna ona walla do kebe nya ona ona keña ñana o masayindin yadi kuwa ona tan kam ma masayindi maremu masayinde a joppene kambire a ñamine kambire saliji hana be an angara wutu angara hufi num pilliyetu angara kawasi num yetu ona masayinden kiten wuttu ken ŋakati ay ba ma salliji be gaari ni ken ya salliji be gaari ni ken palle wona e masahinden kiiten ŋuttu kenñayi a joppene kenñayi bayne angada salliji hana kebe ña angadi yetu inta ken kontini masahindendi misale di be gana subahan callenga an gana salijirage an dan ko finun pilliyatu manda kawasinun londi subahan calli halle wallu hanga kiñene ada ñan calli jimbono añille salli jiŋuttu an masayindi kamma kendi kuna an kin kama masayinden kiten pajo pana wallu hake ay an gana ñi nga kumbane wallu hanganay kiñene an ŋaxatinga ñemene jirage suguba salijirage suxubanŋaxa subahan nga andi yetu an ken maxa salijirage ma salli hananga kinyeno ma ken kota salli hananga kiñene salli hanan kini halle an ga salli jirage an masayindi kam kendi kuna serebe gana ni ta hanan an kama masayinde a daga nan yami kumbane salli hanan yai teranan ka ke mɔgɔ banan ne ani bito ku siki an an masayinde mu ɲana ta ɲere do ler nu hilli ai kebe gani ta hananga tampile do ler nu nagati yo oti serebe gana ta hanan an ga masayindi salli hanan birenga salli hanan challe an di kam kumbane salli hanan ga kinye ne an gada masahindi nya wakati be kin ga kontuno eh, eh, leri ne ma hibe ganta leri baka yi le sali jiragene an di kam salli hanan danyi ken bana ne di kendi kuna a eh, ke hatajinte tanga nanti manga nan an kawasinum bagani an nan challi jirage man nan kufinum bagani la an challi an anga girawutu anga lagarawutu ga nisa an jo kini nyai gelle hali la gasa ranga nari khadi agara ken challi bana nyana nyanga amma bono an challi ntaya fofon tadi yoqa sarti kai aga bono su wakatin timme halle saliji lagarebe anga gara wuttu aga bono su heren tayi manna an ko finum bagandi man aro kawasinu an an an an na rage an ga munda na ne nyanga kama anni yetu homu key sali jibe gani ken palle anna sayinde ña mare mu ken na dangi o halirono tamamiyen kibare ñadi tamamiyen ni maniya tamamiyen dagana serendangani kambire man do mani kana tamamiyen bonondini tamamiye nga dagana serendangani wakati be an gama ji kita ma anda jinkita ha ke sembe tanda ngani anga katunu jinda bar e jingolini ken ni kandiya jangiro wanga ma tugo wanga ma kentana angana jingolli su awanyana ma toranga kendi kuna kembire awadagana anken kaman nan tamami bayni allah dali tun ka kallan unte gani suratul ma'ida di gelle aya mundinga nga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 allah dali tunga kallan tega suratul ma'ida di gelle ayatu mundi gella ganani ka jangiran to gani ma ka wattere kille di ma ka dubanu be daga kunne bange kenga ni kai ba ma nya tanjiya ba ma ka da yakare meme kenga ni yakare chakalle ma kunga kama jikita kaga senono ti kebe kanta mami sengenga kebe gani kana ka sun cusa satai ado ka kittu Alla ma kera muru nanti in kotondinde ha kamma mina siteñaga ha kamma ka ada ke ara muru ina ka sinondi ini neman timmanda ha kamaga kudo hananya kufe mu owa famuni yere allah da dina ke kibarencunne wondo kamma bayni ki hisugadi ada bogura ñagodangani ma serebe ga malahi dina ke nogondi ada dina ke kibarencunne wondiya masiribi ga malhañana bayna gadan ñamari keɓey anga makka to da lojuɗu ganan kitaɗa hoñagandangani keɓe keɓe neyengani kendi kuna lojuɗum ta sere maka allah da kera muru a yigo sonondin moxoɓe ini neman timmando maxa ke ñagani dina key munaña kufandanoyi e ki hadise sabati nangiri ammara bun رضي الله anhu قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرقت في الصعيد كما تمرق الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه عمار بن ياسر arake hadise hilla nangiri farenga sallallahu alaihi wasallam ati farendi xey goyi janaban ni kita i tere kille kedi ima ji kita i ga yankini adamaniya a booreya nan birimbiri seyendi ko dabanga birimbirni mogoɓe atiidi yira mum bagandi i birimbiri seendi ko dabanga birimbirni mogoɓe sage i gari katta farenga sallallahu alayhi wa sallam ida kona dangani kebe ganya nan tangadi xey jarabandi kita killendi awa ima ji kita iga yankini i bore anan birimbiri ko daban dabanga birimbirini faren ta dangani kenya nga sanata an nan kittun pilli ñakundu faren kore ti kittunga na kittu ku hilira hilliragani sahundi ñiñen kamma adi ñiñen eh, ncampatiya tabane agadiwtu aɗa ikkittu ko helli teyende nooge adi suusamey adi ye son cuusa xa tuwano ndamme sooxi tamami ye moxondi yala humma katundi bane wawa sene ba ko oga girki hadise be kodo bayni farenda ikitten caxundi ñiñen kamma tabane kotiya agadi utu. ada teyendo nogen cusame ati degoro ku hilli sella ni susame ni yeson cusa yala humma iti katundi bane wawa seneba an nan yeson nan kittum pilli an degoron pilli susatay ma ferentai an na katundu hilliyaña alo an nan kittun cusa kattan cigiñan tombongo twanonda mesuwaki kendi yogonti katundi bane kewa wasene yeso ndangani ado degaron pilli yogonti ayi anna ñiñen katta katundu fili ayi bane ni yeso bane annan kittun pilli susa katta segiñanton bongo kube nugati katundi bane wawa sene uga giri ke hadisi hanabe konno i dalile ni ke ñayi kube nu xagati ta manna katundu hilliyanya ida i dalilenni kandiya daru qutunu da ke hadise hilla nangiri ibnu umaray radiyallahu anhu ati atayammum darbatun lil wajh wa lil yadayni ila mirfaqayn nanti tamamiye anna ñiñen katakatundu hilliyanya katundu hana annan ye son cusa katundu hillandi annan kittun pilli susame katta segiñanton ɓen yo soroyo gonu i oga giri hadisa hana keɓe konno i daga ɗo yo yogono xa daga do ke ayi ko oga tu moxoɓe madhabinu ndame sooxi kedi yo xa sooxi ye gani keyi hi heyti keyi a qotengani ku hadisu hillisu angada bane sunya awanga sana to ŋuñani ke hadisi lagare be agada katundu hilli ko tuwa non digama kamma nanta a lampunteni ha lampuye be gani anta toreni kuwa bayini a mariti foyi hibe aga hohana ke safin bonondini kenni bane a hillandi agariti jiidiye kebey hohe aga ne. jiiɗi ehe aga torene yoka yo mpo gabe po gaɓe gaɗa gaɗo keɓey hadisin tuwano i katundi hanake e kebe ga tan na ñiñen katu katundi bane kenya sahantenni ni i kunda gaɗo keñay yo ka kumoxono hilli serebe gana bane sudabari awa sahana awa ŋa sana wono kilun toxo kendi anda ñiñen katuta bane ba anda katutanu hilli ba a suwanga sana maremu ken gana dangi mani do mani xana tamamiyen bonondini ado man do mani daganati tamamiyen ga hohoga sallijin bonondini awa tamamiyen bonondini kahini jinkiteyen ga jinkiteyen ga tamamiyen bonondini xa ken catina tama miyen bonondini kodangani serebe ganani a ñonkinci hante ñani lojurun tanga kebe gan kabana jingollini amma jiya kitata kenyani anga tamami ken kama ngana jinkita an tamamiyen ga bonno yo ka serebe ganani jangiro aga nga watte aga nga ma lojuru aga nga kenyan dan kaba jingollini haranke ngana jinkita an tamamiyen ta bonno yo ka hoho ga salli jimbonondini awa tamamiyen bonondini sallinga sallijinga daga nati golle suga daga nati sallijinga awa daga nati nga an gana tamami awa daga na serina fallancalli bani salliti tamamiyenga mahibe gan puno kenga an na salliti ta, eh, tamami banenga awa daga na tonguñani tuwano nyogunu kite nan digamu nanti anta daga na serenga fallancallu hilli sallinti tamami banenga yo yogunu khati a na anna hon calli ma miyen ga kebe kan puno farlan calli bane yo igada me sooki kebe di bane sudi dalila ñani bayni kube nu gati anta daga nan na eh, farlan calli gabe salli ma miyen ga i kuntiya an mi ta tamami ye kena koso ke ni nan kamma an calle ke ucceñayi an ta salamu aleykuta a ñeme kubanu hati la bayni allah da tamami yen cigindi salli jin cigin batte ñani salli jinga makkite ada tamami en cigindi a batteñadi kendi kuna salliji salliba angana nan tan na farlan sallibane sallitayi kenta salliji bonondini finu ñanano kuñaga mankita su an callijinta bono tamami en hali sali ni hibe ga tamami en bonondini kenñaga kita su a wada gana an na farlan callen ngaben calliti na banenga manna nahila ngaben ko ho hontadi kudigamu hilli hibe sembente ngani kebe gati awa dagana anna challe mpo gaben challiti tamami banen nante angata salamu aleykum ta tamami eh, tamamiyen kitenga bon kenta bonondini masalan angana serebe ganayi sallintanbonuga anga ba allah wayi su ti tamami banen ma anda huturolli an tamami sago honga kinyene an tamamiyen ma bono awa daga na an na sago hon challi tay wa kenni kuna ona diga men nde a ga daga na sirenna golle sunyati salli jinga awa daga na an na nyati tamamiyenga fanna a gama bono sarti makite kebe ga dini to ŋuɲani hadise ŋano kebe ga agari daru hutuni kitabendi nanti antara gana serenga farlancallu hilli sallinti tamami banen hadise ke alam puntenyani mo buru xa tuwanon digama kamma yo na digamen de hondiyere kenni ke ya wada gana annat farlan ben challiti tamami nga golle suga daganati sallijinga anga ni tayi fanna tamamiye kema ni mare mu owa duwanga ma allah no alla to tampindi xa hu yo gella ganañi futunde garo kitan nuxuɓe e kana durogoto kan tay bayino oni hadamaren muñayi wo futundiniya ni kaseti hana ñemera ñaha yere inchallahu allah gana dunge e o warniro hillandindi kenga joppana yankiyen kibare fofo ga yankiyenga jabindini dini. e ilisun kibare nan daga wara hinu nuga ken palle allahu allah gana ne keɓe newondoɗangani mogada kenko o wadu an ha ma allah no golu laga na kafare ñengo dangani na kafare ñengo o saranon dangani aro islamin chu no gemundi sahabai no golu laga wa sallallahu ala Sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain